Bismillahirrahmanirrahim Rahim. Musayar zuciya, kashi na bakwai. Ke kuma kukan me kika yi? Ana tsaka da farin ciki. Nana ta yi dariyar yaƙi ta ce da ita. Zo mu je ni dai kada su gama ɓata musu lokaci. Haka ta yi ta ƙarfin halin sakin fuska tamkar ba komi da yake damunta. Duk da zuciyarta cike take da son ƙarin bayani akan maganganun hajiyar. Har dale, lokacin da aka zo ɗaukar amarya zuciyarta ba ta yi mata daɗi ba. Khalil kam ya riga kowa zuwa gidan a cewar shi baya son kowa ya ɗaukar masa mata, shi yasa ya kasa ya tsare har sai da ta shiga motar da ya zo da ita tare da abokanta. Hakan ya sa sauran abokan Ismail masu son ta suka ji bala'in haushin shi a ransu. Ko da aka je gidan amaryar ma hana ta fita yayi suka yi zamansa a motar suna ta firar su. Sosai Nana ta saki jikinta da shi saboda mutum ne shi mai barkwanci ga kuma daɗin kalamai. Da wannan ne ya yi nasarar saka nana nishaɗi wanda ya sa ta rage fiye da rabin damuwar da ke ranta. Sai abin dariya yake yi ita ko tana ta dariyarta ba tare da ta kula da Ismail da ke ta safa da Marwa a wurin ba. Ai kuwa ba zato sai ganin 'yan sanda suka yi suna bubbuga masu mota. Dukkansu suka fito cike da mamakin ganin su a fuskokinsu. 'Yan sandan suka damko Khalil suka tasa ƙeyar shi suka jefa shi motarsu. Nana ta bi su cikin tashin hankali tana tambayar su abin da ya suka kama shi ba tare da sun tsaya ba ta wata amsa ba suka tafi da shi abin su. Nana ta ɗora hannu a ka tamkar za ta fasa ihu ta yi wurin Ismail da ke tsaye jikin motar shi yana waya cikin rawar murya ta ce da shi ‘yan sanda sun tafi da abokinka Khalil bayan kuma bai yi musu komi ba don Allah ka bi su ka je ka gani kada su cutar da shi a banza. Ismail ya yi mata wani kallo sannan ya waiga ya ga abokan shi su ma shi suke kallo cikin wata kakkausar murya ya ce da ita zo mu je mu gani yana ƙare faɗar hakan ya faɗa motar shi ita ma ta buɗe baya ta zauna jikinta sai rawa yake yi saboda tashin hankali Ismail ya fizgi motar da ƙarfi suka bi bayan 'yan sanda. Maimakon su ci gaba da bin bayan 'yan sanda zuwa ofishinsu sai kawai Ismail ya bi wata hanya zuciyar shi a bushe da ƙudurin da ke cin ruhin shi. Nana bata tashi gano inda suke ba har sai da suka kai bakin gate ɗin wani gida. Ta yi saurin waiwaigawa domin ta gano ina suke, cike da fargaba ta yi saurin faɗin ba police station ɗin ba ne fa. Ismail ya yi banza da ita har suka shiga harabar gidan ya yi fakin ya fito sannan ita ma ya buɗe gefen da take ya janyo hannunta da ƙarfi ta biyo shi idan ta a buɗe take da faɗin wai ina ne nan ka kawo ni Ismail police station za mu je fa kada su tutar da Khalil a banza bayan bai yi musu komi ba janta da yake yi iya karfin shi ne yasa ta gano ba lafiya ba ta yi saurin turjewa tare da garsa masa cizo a hannu ya yi hanzarin ta yana yarfa hannu nana tana yi masa wani kallon tsana da tuhuma ta ce da shi ina ne nan ka kawo ni kuma me kake nufi da kawo ni wannan gida Ismail ya dafe kanshi da ke ta sara masa tamkar ya rabe biyu ganin za ta ƙara caza masa kai yasa ya ƙara fusgo hannunta da ƙarfi tana turjiyar faɗin ka sake ni tana kai masa duka amma bai fasa janta ba har sai da suka shiga cikin katon falon gidan sannan ya sake ta ya je ya rufo kofar da suka shigo ya dawo idon shi akan ta ya fara yi mata wani gajeren murmushi ya tako har gabanta inda take tsaye tana zukar numfashi ta sha jinin jikinta sosai saboda tsabar tsoro da mamakin shi ya tsaya kyam a gabanta sannan ya cillaki din sama ya cefe sannan ya fara tako a hankali ya waigo fuskar shi a haɗe ya zo gabanta ya tsaya tare da shafo gefen fuskarta da ki ɗan da ke hannun shi. Ya yi mata wani shi'umin kallo, ya juya mata baya zuciyar shi cike da sha'awarta da ke fusgaran shi tamkar ya sheƙe saboda soyayyarta. Cikin wata muryar da ta so baiwa nana tsoro ya ce da ita, Na san zaki mamakin dalilin da ya sa nake ta wasu abubuwa tamkar ƙaramin yaro, to ba komai ba ne. Ya mayar da ni hakan ba ce dafin san da ke huda zuciyata kullum safiya. ba tare da ya ji tausayina ba ko ya yi la'akari da hatsarin da ke tattare da hakan ba. Cikin wata uwar faɗuwar gaba, Nana ta zo gaban shi ta tsaya bakinta yana rawa ta fara nuna kanta cike da zallar tsagwaron mamaki ta ce da shi, Ni kake so Ismail? Ya ɗaga mata kai hawayen idanuwan shi suna kwaranya ya ce, Ni ma ban sanya aka yi ba, tsintar kaina kawai ne na ji na faɗa soyayyar kinana don Allah ki man uzuri kuma ki fahimci cewa akan ki komi zan iya aikatawa. Ciki kuwa har da kisa idan ta kama ga duk wanda na fahimci yana son raba ni da ke don haka ki bi ni a sannu har Allah ya kawo mana mafita kan lamarin idan ba haka ba wallahi komi zan iya aikatawa akan sanki bana haufi kuma bana shayi ya ƙare maganar tare da share hawayen da ke ta sauko masa a fuska ba kakkautawa nana kam mamakin shi da kalamanci suka taru suka kashe mata jiki Yawon da ke bakinta gaba ɗaya ɗaukewa su kai saboda firgicin da ya kawo mata ziyara, balle ta samu damar amayar da abin da ke cikinta ta huta. Ya zo wurin ya riƙo hannunta tare da shafo fuskarta cikin mayan santa, ya janyo ta jikin shi ya rungumi. Ya sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi da ƙirna ta tattaro sauran ƙarfinta da ya rage ta tura shi baya da ƙarfin gaske tamkar wata zakanya. sai a lokacin hawaye suka samu damar kawo mata ziyara ta hanyar zubo su akan fuskarta wasu bayan wasu ta kasa ɗauke idanuwanta a kan shi saboda mamakin shi bakinta yana rawa ta ce da shi kahi kuskure Ismail don ba iri na ake haɗa kai da ni a zalunci wasu ba me yasa ka kasa gano cewa amincin da ke tsakanina da nana ya fi ƙarfin hakan to bari ka ji wallahi ko da daga ni sai kai muka rage a duniya ba zan iya son ka ba balle har in biye wawuyar zuciyarka a haɗa kai da ni a cutar da nazira tir da masu hali irin naka Ismail. Na tausaya wa Nazira da har ta rasa mijin aure ta ce sai kai. Da ta san kowane ne kai na san tabbas da tuni ta canza ka da wani ta huta da takaici. Wallahi ka bin mamaki sosai Ismail don ban taɓa zaton mugun halinka. har ya kai hakan ba. Ta ƙare maganar cikin wani irin kuka gwanin ban tausayi. Ismail ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya ce da ita, ya kamata ki gano ciwowa. Sanda nake yi miki ba zai bari na gani harke ba zai bari da gani har ke mu ji daɗin rayuwarmu ba matukar baki amince kika aure ni ba ko da ko a ɓoye ne ba tare da kowa ya sani ba don kuwa ba zan taɓa barin ki ji daɗin mu'amalantar ki da kowane namiji ba hakan ya janyo na tsana abokinki mukutar tun tashin farkon gani na da shi kuma na tsana abdul duk da yake dan uwan nazira yanzu ga abokaina ke sa ni tsanar su ciki kuwa har Khalil babban abokina dalilin da ya sa na saka 'yan sanda su tafi da shi kenan don ba na son zuciyata ta ɗebe ni in karya masa wuya ban tantance ba. Nana ta fara ji'a da baya tana kuka saboda bala'in tsoron shi da ya kama ta a lokaci da ya zo kusa da ita da nufin haɗa jikin shi da nata ya rarrashe ta ta samu nutsuwa. Cikin zafin nama ta yi jarumtar ɗaga hannu ta kai masa wani bala'in mari. sannan ta yi cikin shi tana duka iya karfinta ta ko ina kai masa dukan take yi sai ya kawai yana kallanta har sai da ta gaji dan kanta sannan ta durkushe ƙasa tana ta rero kukanta ya dafe kan cikin wutar takaicin kukan da take yi cikin ɗaga murya tamkar wani zautacce ya ce da ita ina son ki nana ko da dalilin hakan zai sa ki ɗauke ni mara hankali kuma ba zan taɓa rabuwa da ke ba matukar ba ganin nayi kin aure ni ba saboda auren nazira na yi shi ne na yi shi ne kawai a bisa ƙaddara, amma tabbas gangar jikina ne kawai ta aura zuciyata tana tare da kenana akan ki zan iya sakin ta a yau din nan muddin kika ce ba kya sona nana ta yi masa wani kallon ka rasa hankalinka sannan cikin shaƙaƙƙiyar muryar da ta sha kuka ta ce da shi yanzu kana nufin zaka iya sakin nazira a kaina ya yi saurin ɗaga mata kai tare da zuwa gabanta da nufin share mata hawayen da take ta ambaliya a akan fuskarta cike da takaici Nana ta bige masa hannu saboda muguwar tsanar shi da ta kama ko ina na jikinta. Ta fara nuna shi da hannu ta ce, "Ba na son ka Ismail, ba na ƙaunar sake ganin fuskar ka don haka ka zo yanzu ka fara kashe ni kafin ka je ka kashe kowa da ka san yana so na a duniya. Tir, tir da mai irin halin ka na wawanci Ismail, shin wai me na yi maka?" Da ka zaɓi ƙuntatawa zuciyata ta wannan ɓangaren, ya kake so mutane su kalle ni idan har muka ji wannan ta'adin da kake son jefa ni a ciki. Me kake so in ce da Nazira idan har ta gano wanda ta fi so a cikin mazaje ya taɓa cewa yana so na da wata kalma kake so in yi amfani da ita wajen wanke kai na gare ta ta gano ba ni da laifi ka cuce ni Ismail ka cutar da rayuwata don ka janyo na tsani zama duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya. Kukan da ya ci ƙarfinta ne ya sa ta kasa ci gaba da maganganun da suke fitowa kai tsaye daga zuciyarta. Ismail kam duk da ya ji tausayinta amma kalamanta ko kaɗan ba su sa ya ji zai iya daina santa ba kiran da ake ta yi masa a waya ne ya sa shi buga uban tsaki ya ce da ita tashi mu je mutane sai damuna suke yi da kira watakila suna tunanin ko ba lafiya ba ya yi gaba abin shi ya buɗe falon ya fice jikinta yana rawa ta miƙe ta biyo bayan shi zuciyarta cike da tashin hankalin da ya saka ta rasa abin yi haka ta faɗa motar sai gunjin kukanta take yi shi kam ko kaɗan bai nuna damuwar shi akan kukan da take yi ba haka ya fizgi motar suka fice gidan kai tsaye suka nufi police station inda suka tarar da yan uwa da abokan shi cike da wurin suna ganin shi suka taso duka wurin shi kowa da tambayar da yake yi masa ba ta yare da ya ce da kowa komi ba ya fito motar ya cikin station din Nana ma ta fito motar sai dai har lokacin ba ta daina zubar da kwalla ba. Nan suka dawo kanta suka fara jero mata tambayoyin abin da yake faruwa musamman jinkirin zuwan da suka yi wurin. da kuma kukan da suka ga tana yi tana kokarin ba su amsa ne Ismail ya fito cikin station ɗin tare da Khalil da ke bayan shi da gudu ta yi kanshi ta je ta rungume shi tare da ƙara fashewa da wani sabon kukan cikin tashin hankali bakin cikin abin da ta yi ne yasa Ismail ya fusgota da ƙarfin gaske ya jefa ta motar shi tana kuka tana dukan motar ya ja motar a guje ya bar gurin inda ya bar kowa da mamakin abin da yake faruwa wasu da yawa sun zargi cewa akwai wani babban abin da yake faruwa wanda ba su sani ba. Haka suka baro wurin tare da Khalil kowa ya nufi muhallin shi saboda dare ya yi sosai don a lokacin karfe sha biyu saura mintuna don ko gidan amaryar gaba ɗaya kowa ya watse an barta daga ita sai halinta banda kuka ba abin da take yi saboda tunanin gida da kewar nana don abin da ya ƙara saka ta kukan shine labarin da ta ji na cewa an kama Khalil Nana ta bi 'yan sanda tana kuka. Wannan dalilin ne ƙara saka ta yin kuka saboda tausayin 'yar uwarta. Saboda ganin haɗarin da ta faɗa na soyayyar mutumin da bai dace da halayenta na kirki ba. Nana kam har Ismail ya kai ta ƙofar gidansu bata daina kuka ba. Tana ƙoƙarin buɗe motar ta fito ta ji ƙofar gam. Ta yi saurin kallon shi da jajayen idanuwanta za ta yi masa tsiwa. Ya jefa mata jakarta da ke hannun shi saman cinya. Cikin haɗe rai ya ce da ita, akwai sabon sim da na saka miki idan kin je ki saka za mu yi magana sannan ruwanki ne ki sanar da duk wanda kike so abin da ke tsakanina da ke kuma ruwanki ne ki yi shiru ki bar abin a tsakaninmu don ko da kin faɗa ke ce a ruwa ni bani da wata damuwa kan haka yana ƙare faɗar maganganun sannan ya buɗe mata lock ɗin da ya saka ta buga masa uban tsaki ta fizgi karta a fusata ta ta buɗe kofar ta fice tare da bugo murfin motar da karfi tamkar wacce za ta ɓalle shi gaba ɗaya. Idan shi a kanta har ta buɗe gate din ta shike sannan ya sauke ajiyar zuciya ya fesar da wani iska a bakin shi ya ja motar shi ya bar wurin zuciyar shi da tunanin hanyoyin da zai bi ya mallake ta koda kowa baya so. Askwane ina da ta shiga harabar gidan a wanda gidan a wanda yayi daidai da wangalewa Abdul Gates da mai gadi yi, ya shigo da babur ɗinsu irin na zamani wanda a duba ɗaya zaka gano cewa ba ƙaramar tsada gare shi ba. Hasken fitilar babur ɗin da ta haske mata baya ne ya sa ta saurin juyowa tana ƙara hasken da hannunta. A kufula ta juya za ta ci gaba da tafiya Abdul da ke fakin nan babur ɗin ya ce da ita. Wai na kika tsaya ne tun ɗazikin janyo Alhaji sai faɗa yake yi akan rashin dawowarki cikin lokaci. Yanzu haka daga neman ki na fito gidan Nazira. Nana ta haɗe rai saboda tuno abin da ya faru tsakaninta da Ismail. Fuska a matse ta ce da shi tunda na dawo lafiya ai shi kenan. Tana ƙare faɗar hakan ta juya karab ta yi ido biyu da alhaji wanda ke tsaye rungume da hannuwa a bayan shi. A take ta daburce ta yi saurin rusunawa tana cewa wallahi alhaji ina gidan nazira rikici ne ake yi saboda abokin Ismail da 'yan sanda suka kama ƙofar gidan. Abdul ya ƙaraso wurin ba tare da ya ce kanzil ba alhajin Ya yi shiru yana nazarin maganar tata sannan ya ce, To ke me naki a ciki, da har za ki ki neman gida bayan kin san dare ya yi. Nana ta yi shiru tana goge kwalla saboda ta kai ci ta kalla Abdul ta ce, Shi ne fa wanda na faɗa maka jiya. Abdul ya ɗauke kallon shi daga kanta yana murmushin jin daɗi ya ce da Alhajin, Me ta ne Alhaji, shi yasa ta ki dawowa gida, har sai da aka kashe kes ɗin. Nana ta fara soshe-soshen jin nauyin fallasar da Abdul ya yi mata, Alhajin ran shi a ɓace ya yi saurin faɗin ta ki shiga ciki kada ki janyo in hambare ki a nan wurin ban sani ba in ban da kayan haushi irin naki akan wani shashasha zaki bata lokacin ki a banza Nana ta miƙe a zabar saboda tsoro bakinta yana rawa da nufin kare kalil ɗin. Alhajin ya ƙara katsa mata wata uwar tsawa wadda ta janyo hantar cikin ta kaɗawa ba shiri ta yi hanyar shiga gidan sumi sumi da ita cikin sauri saboda tsoron alhajin. Don ita kanta ta san ta saba dokar gidan duk da cewa biki ake yi shi yasa bata yi tsammanin za a kula da daren da ta yi ba ta dawo gidan ba ganin ran alhajin ya ɓaci ne yasa abdul ya fara bashi haƙuri ba tare da ya kula da haƙurin da yake bashi ba ya ce da shi gobe ka binciko mini wane ne shi don bana so ta je ta jajibo mana mutanen banza ta kawo mana cikin gida don ita ma ba wani daɗewa za ta yi a gidan ba zan aurar da ita idan ta samu wanda take so. yana ƙare faɗar hakan ya juya abdul ranshi fes ya ja babur ɗin shi zuwa rumfa sai da ya rufe shi rub da riga sannan ya nufi ɓangaren shi cike da farin ciki ya janyo wayar shi ya fara danna mata kira sai dai har yayi ya gaji ko kira ɗaya bai sami shiga wayarta ba cike da jin haushin hakan ya kwana yana nazarin hanyoyin da zai biya shawo kanta ta amince da shi nana kam ko da ta shiga cikin babban falon gidan ba kowa kai tsaye ta haye sama inda ta fara jin muryar bakin hajiyar da suka zo bikin daga wasu garuruwa waɗanda har lokacin ba su bacci ba suna tafirar su har da su shewa tamkar rana cikin ɗauke sawun tafiya ta nufi ƙofar ɗakin ta tura a hankali ta shige sai dai ganin 'yan mata huɗu da ke ɗakin uku suna ta bacci ɗaya tana catin yasa ta saki ranta ta shiga da sallamarta a baki tana murmushin dole Ɗaya daga cikin 'yan matan wadda take chat ɗin ta ɗago tana ƙare mata kallo sannan ta ce, Ke kam nana ina kika shige ne? Ana ta neman ki gafkinan amarya ba a ganki ba. Sai daga baya muka ji labarin kina wurin saurayin ki,' da 'yan sanda suka kama. Ta ƙare maganar tare da taɓe baki. Nana tana 'yar dariyar kore damuwa kan fuskarta ta ce, An yi setin ai, ai har ma an sake shi, saboda an gano bai yi komi ba, daman wani ne suke nema, amma sun amma sun gano ba shi bane suka sake shi matashiyar budurwar mai suna hindu ta yi mata wani kallon tausayi sannan ta ce ki dai kara tantance halin shi don kin san yanzu samarin sai ana yi ana bibiyar tarihin tarihinsu nana ta kawar da zancen da yin wani murmushin yaƙi ta ce da ita wai ke me hana ki bacci ne su marwa sun yi su sun huta ke da alamu ko gajiyar bikin ma babu a jikinki ta ƙare magana tana tuɓe tufafin da ke jikinta Hindu ta ɗan yi murmushi ta ce, Baby na ne muke charge da shi, kuma wallahi in har zan biye shi, sai mu kai 2 da 3 muna chat ko a jikin shi. Nana ta nufi Taylor tana ‘yar dariya ta ce, Wow, abin naku azimin ne. Hindu tana gyara kwanciya ta ce, Hmm, baby ai rigimar shi ba kaɗan ba, ba kaɗan ba ce ba. Nana kam ta daɗe a toilet ɗin tana da rizar kukanta, don daman can ƙarfin hali ne kawai take yi tana fira da Hindu, amma zuciyarta cike take da kunci da fargaba bayan takaici da tsanar Ismail da suka cika mata zuciya. Gudun ajiyo sautin kukanta ne ya sa ta rarrashi kanta ta ɗauro alwala ta fito, ta shimfiɗa kafet ta yi shirin sallah, ta fara joro na filfili har sai da kafafuwanta suka yi sanyi. Sannan ta zauna tana jero addu'o'i tana kuka, ta shagala sosai tana kai wa Allah kukanta fili da bayyane, wanda ya janyo ta manta shaf da ba ita kaɗai ba ce cikin ɗakin Hindi kam mamaki ne kashe ta saboda kukan da Nana take yi ƙasa-ƙasa ya hana ta jin daɗin chat ɗin da suke yi. Ta yi sallama da bebin nata ba don ta ba ta yi sallama da bebin nata ba don ta so ba. Ta sauko gadon ta zo gaban Nana ta zauna tana ta kallanta. Can ta ji jarumtar dafa kafaɗarta ta ce don Allah ki haƙuri Nana ki ci gaba da neman zaɓin Allah kamar yadda na ji kina yi. don babu abin da ya gagari ubangiji saboda na fahimci wannan abin ba karamin daga miki hankali yayi ba amma ina baki shawara ki rage saka abu a ranki kada ki je ki janyo wa kanki ciwo a banza saboda ɗa namiji wanda sai da lafiyar zaki amfane shi don idan kika rasa ta daga ke sai iyayenki shi babu ruwan shi saboda haka ki nutsu da kyau ki fahimci halayen shi idan har kin gano gaskiyar abin da ake faɗa kan shi to ki gaggawar cire shi a ranki yadda kike da kyawun nan na san a cikin ƙanƙanin lokaci za ki samu wanda zai so ki fiye da wannan na mamajan nana ta yi saurin tashi ta fara naɗe kafet ɗin saboda haushin cin fuskar da ta yi wa khalil duk da ta yi mata uzuri saboda watakila abin da ta ji ana faɗa ne take maimaitawa jikin yinda a sanye ta koma inda take ta kwanta tana cewa ki yi haƙuri idan na ɓata miki na san zafin so shi yasa nake jin tausayin ki sosai don akwai haushin kana son mutum da zuciya ɗaya shi kuma idan shi yana kan wasu matan. Haushi ya sa nana yin yar gajeruwar dariya sannan ta shimfiɗa wani katon bargonsu a ƙasa ta kwanta zuciyarta cike da tunanin wawancin Ismail tuno layin da ya ce ya saka mata a jaka ta sa a wayar ta zai kira ta ya sa ta yi wani uban tsaki tare da juya kwanciyarta zuciyarta a kuntace saboda zafin da take ji a ciki yana ta da ya sa ta dafe setin zuciyar wadda ke ta bugawa da sauri da sauri tamkar ta tsaga kirjinta ta fito waje. Haka ta kwana tana juyi har asuba ba tare da ta ji daɗin baccin ba. Don duk ta rufe ido kalaman Ismail ne suke yawo a kwakwalwarta. Ta rasa gano abin da ya janyo masa wannan rashin imanin da yake son gwada musu ita da Nazira. Ya rasa waɗanda zai cutarwa sai su kuma irin muguwar cutarwar da dukkansu za su shiga cikin mawuyacin hali. Dole ne ta ga basira. gobe domin ta zayyane mata wannan abin kunyar da yake tunkaro rayuwarsu ita da 'yar uwarta don ta san muddin ta bar abin a ranta to sanadin hakan damuwa ce za ta yi ajalinta cikin gaggawa. Bangaren Ismail ko sai da ya biya ya siyi kazar amarcin shi da duk wani abu da zai bukata sannan ya nufi gidan zuciyar shi a kuntace don da tuhumar iyayen shi da ba abin da zai hana shi kwanciyar shi gidansu. saboda ko kaɗan baya ɗokin auren bari har ya yi farin cikin angwancin da zai yi. Dan Nazira ta fice ran shi kwata-kwata baya jin ta a shi ko kaɗan. Tun lokacin da aka yi musayar santa a zuciyar shi da san nana wanda ya sa idan shi suka rufe rub baya ganin gaban shi balle bayan shi ita kaɗai yake hange To masu waro bari mu dakata nan sai ku jira yi ma shiri na gaba.